نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم Rabbi اشرح Sadri صدري ويسر لي wa واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina yi muna gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta 'yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, bayan godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da iyawarsa da amincewa irin tasa Yan nuna muna wannan rana <clears throat> wato ta Jumu'a da muke gabatar da tarjaman ma'anonin Alƙur'ani mai girma gwargwadon fahimta. A sati da ya gabata wato mun tsaya aya ta talatin wato da biyu yau za mu tashi aya ta talatin da uku a sati da ya gabata wato mun ɗauko magana akan wato matsaloli shanoni na duniya da kuma hikimomin Allah akan wato rayuwar ɗan adam da kuma halittar wato duniya baki ɗaya to yau kuma da ikon Allah za mu shiga wato zuwa ga bayanin wato hikimomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi wato wajen halitta ta ban mamaki wato wadda ya gabatar daga annabawa wato zuwa ga wato wasu abin wato abubuwa wato daban ina fatan mun fahimta to za mu tashi aya ta wato talatin da uku inna Allah astafa adama بسم الله الرحمن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني بغير حساب Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna Allah astafa Adama, lallai Allah ya zaɓi annabi Adama har ya yi umarni da mala'iku suyi mai sujada. Wa Nuhan kuma ya zaɓi annabi Nuh a matsayin manzo ɗan aika na farko wanda zai isar da saƙon shi. wa ibrahim kuma ya zaɓi iyalin annabi ibrahim ya sanya annabawa a cikinsu wa ala imran haka nan ya zaɓi wato ali imran alal alamin akan sauran halittu baki ɗaya Allah ce zurriyatan ba'daha min ba'd wato wata zurriya ce wadda sashenta yake wato bin wato yake salsala akan sashi sashenta yake bin sashi tsatso yake wato wani tsatso yake fita daga wato sashen su ina fatan mun fahimta zurriya ce Allah subhanahu wataala ce ba'daha min ba'd sashenta yake daga sashi ta fuskan wato umarni da kyawawan ɗabi'u umarni da wato wato abubuwa na kwarai umarni da wato wato halaye na kirki umarni da wato bauta ma Allah kadaita Allah ina fatan mun fahimta kiyaye addinin Allah yanda wa Allah subhanahu wataala ya umarni ai zurriyatan wato ba'dha min ba'd wato wata zurriya ce wadda sashen ta yake wato abin nan wato daga sashi ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta muna Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah wato mai ji ne wato kuma masani ne akwai abin yawa wallahu sami'un alim Allah wato mai ji ne kuma masani ne Allah ya ce idh qalat imra'atu ko sai na da matsa na'am idh qalat imra'atu imrana yayin da wato mata imran ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka lalle ni wato na ɗauki alwashi gare ka na wajabta ma kaina wato wani alkawali zuwa gare ka ma fi batni abun da yake cikin cikin nan nawa to na baka shi muharraran a matsayin yantacce zuwa gare ka na fatan mun fahimta wani yantacce zuwa gare ka na bayar da shi kyauta zuwa gare ka sadaukarwa wato zuwa gare ka yayi bauta wato kuma yayi hidima ga ɗakinka Na ina fatan mun fahimta fataqabbal minni ya Allah ka karba mini wato wannan kyauta da ni innaka antas samiul alim lalle kai mai ji ne kuma masani ne kai falamma wada'ata lokacin da ciki ya girma har ta kai haihuwa tai Allah ce to falamma wada'ata lokacin da ta haife ta wato ta haifi wannan diyar da ta haifa qalat ita maman Maryam sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'tuha untha ya Allah gani ko na haife ta a matsayin mace wallahu a'lamu bima wada'at amma Allah shi ne kuma mafi sani dangane da wato abin da ta haifa wato mana wallahu a'lamu Allah shi ne mafi sani bima wada'at dangane da abin da dama za ta haifa saboda babu wanda ya san abin da yake cikin mahaifa sai wa sai Allah subhanahu ta'ala. likita yana da daman ya gano mace ce ko namiji ina fatan mun fahimta an gane ko amma bai da daman ya gano mai arziki ne ko kwandai talaka shin shi dan wuta ne ko kwandai dan aljanna bai da damar da zai gano shi musulmi ne ko kwandai kafuri bai da damar da zai gano wato shi wannan mai halin kirki ne ko kwandai mai dabi'un wato mai munin ɗabi'u ne bai bai da damar da zai gano wannan zai sha giya wannan zai zuki taba wannan zai sha wato abin nan na fata mun fahimta sigari wannan zai wato zai sata wannan zai aringizo da kuɗin mutane wannan zai zan turji wannan zai zan sola wannan zai zan kaza likita bai da damar da zai gano wannan na fatan mun fahimta kuma babu wanda babu likitan da kuma zai gano ai wannan malami ne ai wannan limami ne wannan ma aranma ne ina fatan mun fahimta babu wanda zai gano ai wannan dan social media ne wannan ma dan nuzuha ne a wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne babu wanda ya sai gano wannan ina fatan mun fahimta shine ma'anar babu wanda ya san abin da yake cikin mahaifa sai Allah ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana to shine ta ce wallahu shi Allah a'lamu bima wada'at shine mafi sani dangane da abin da za ta haifa ina fatan mun fahimta sai ta ce amma ya Allah walaysa dhakaru kal untha sai dai namiji ba kaman mace yake ba Allah na riga na wakkala wannan da zuwa gare ka cewa yayi bauta gare ka yayi hidima ga masallacin masallacinka yayi hidima ga ka, to kuma gata ta zo mace ina fatan mun fahimta to shine take jajantawa take wato faɗa ma Allah subhanahu wataala ga halin da anka samu ina an ka samu kai ciki ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta muna to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a babu matsala ai duka dai ne wa inni ha maryama sai take cewa na sanya mata suna maryam kun ji wato inda ake samun inda dalili yake fitowa ranan da an ka haifi yarinya yarinya ana haihuwarta kuma a raɗa mata suna ya halatta ina fata mun fahimta yaro ana haihuwar shi a raɗa mishi suna nan wannan lokacin ya halatta halatta ina fata mun fahimta sai ta ce wa inni ha maryama kuma na rada mata suna maryama na fata mun fahimta wa inni ha bika kuma ya Allah ina neman mata tsari wato ina neman mata wato wato ina wa inni u'idhuha wato bika ya Allah ina neman mata tsari daga wato zuwa gare ka an gane ko Hausa nake so yin abun ga in nace ina neman mata tsari kun san ba larabci dai adda abin ga rigima ba ko na'am in nace wa inni izu habika ina neman mata tsari daga gare ka ma'ana Allah ake neman tsarin ake neman tsari an gane ko amma mun fahimci abin da nake so in ce ko ma'ana ina neman tsarin ka wato zuwa gare ta ka tsare ta ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana babban malami ya taba yin wata magana yake cewa yana jin tsoron abin da zai zo ga yan baya waɗannan ya ce ɗiyan nasu masu tasowa mutum ya zo ya ɗan taba abin da ya taba na karatu amma saboda rashin hausa sai ya zamana kuma abubuwa ana abin ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana to shine yace wa inni u'idhuha bika kuma ya Allah wato tace ina neman wato ina neman mata tsarin ka ka tsare ta na fatan mun fahimta wa zurriyataha da zurriyarta Allah ka tsare zurriyarta mina shaytanir rajim wato daga shaidan jefaffe fataqabbalaha rabbuha sai ubangijinta wato ya karban mata wannan alwashin da ta yi wannan kyautar da ta bayar kuma ya karbi addu'a ta bi qabulin hasanin da karba mai kyawu wa ha kuma sai ya rayar da ita nabatan hasanan wato rayuwa mai kyawu ai wa ansha'aha nash'atan hasanatan ina fata mun fahimta kun ji anbataha ko wannan ba shi bane wuri guda wanda Allah subhanahu wataala yayi amfani da kalman wato annabat wajen wato rayar da mutum wannan mai rayuwa menene dama nabat sune abin da yake fita na tsirrai da sauran sauransu ko to amma sai ubangiji kuma ya amfani da shi ya wato wajen dan adam shi dan adam rayuwa yake yi ko wa ansha'aha ai nash'atan hasanatan sai Allah ya rayar da ita rayuwa wato mai kyau ina fatan mun fahimta wa kaffalaha zakariya sai annabi zakariya ya dauki wato renonta ya dauki wato dawainiyar kula da ita kullama dakhala alaiha zakariya almihraba to yanzu maryam an wato abin wato an Reneta ta yi wato wayo gwargwado har an yaye ta har ta kai girma yanzu ta je wato an maida ita masallaci tana sharan masallaci kuma tana bauta Allah ina fatan mun fahimta to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce kullama dakhala alaiha zakariya almihraba duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wato wannan farfajiyan masallacin wajada indaha rizqa sai ya samu wato wani abincin gashi an kawo mata ina fatan mun fahimta fahimta duk lokacin da ya shiga wajenta domin ya kai mata abinci sai ya samu ai ga wani abincin kuma har riga an kawo mata an gane qala sai ya ce ya maryamu ya ke maryam anna laki hadha wai ta ina ne wannan abincin yake zo miki shi na sa malamai sun kace tarbiyya ce duk mahaifi wajibi ne idan diya ta wato ta dunka sabuwar sutura wadda ba shi ya dunka mata ita ba ya tambaye ta ina ta samu idan ya ga ta shigo Koda wato wani awarwaro ya tambaya ina ta samu wata waya ya gani riƙe gare ta ba shi ya sai mata ba ya tambaya wa ya baki ina fata mun fahimta kai ko ta kalma ya gani da ita in dai ba shi ya sai su ba to haƙƙi ne gare shi ya tambaya wa ya sai mata ta yayyuwa ta ce ai yayawa ne ya sayo mini ko kuma kawuwa ne ya sayo mini ko wato baffawa ne ya sayo mini ina fata mun fahimta an gane ko ko uncle ne ya sayo mini ko wane ne wane ya sayo mini mini an gane ko kuma tana iya cewa a ai saurayi na ne wani ya siyo mini kaga daga nan sai a fara taka birki a ka siyo ma abu ba tare da na sani ba ina fata mun fahimta akwai abun da ka iya siyo ma misali yarinyar da kake nema aure ka kyautata mata ba wai sai ka sanar da mahaifinta ba amma akwai kalan abun da ya kamata a ce akalla gidansu an san za ka sai mata shi musamman kaman waya ina fatan mun fahimta irin waya lokacin da zaka mallaka ma yarinya ita yarinyar da bata taba rika waya ba to ya kamata a ce mahaifanta sun san ka sai mata waya don suna da haƙi sun yarda ko ba su yarda ba wannan tarbiyya ce saboda tarbiyya kula da tarbiyya ina fatan mun fahimta saboda yanzu mafi yawa tarbiyya ta tabarbare ne a dalilin mi a dalilin waɗannan wayoyin ina fatan mun fahimta wayoyin alkhairi ne amma wani wato wani sashen kuma sharri ne ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana so wannan kenan to kullama dakhala alaiha zakariya almihraba duk lokacin da annabi zakariya wato ya shigo masallacin nan farfajiya inda take wajada inda hari rizqa ai wajada indaha ta'aman sai ya samu wani abinci gashi na an kawo mata qala sai yace ya maryamu ya ke maryam anna laki hadha ta ina wannan abincin yake zo miki qalat sai ta ce huwa min indillah wannan daga wajen Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha lalle Allah yana arzitar da wanda ya so yana ciyar da wanda ya so bi ghairi hisab ba tare da wato abin da kididdiga ba ina fatan mun fahimta shi na sa wani mai hikima yake cewa wato tawakkal ala rahmani in kunta aqilan sayatika bil arzaqi min haythu la tadri ina fatan mun fahimta hamma can abin nan gaba yake cewa wa qadir razaqal ay atyar wal huta ma fil bahri ina fatan mun fahimta yace ka dogara ga sarki mai rahama in dai kai mai hankali ne kai an gane ko zai zo maka da arzikin ka ta inda ma baka sani ba yace ga tsuntsu wanda yake sama ubangiji ya bashi abinci ga kifaye waɗanda suke cikin ruwa ubangiji ya ciyar da su ya ba su abinci shi to kai kuma kai ne kuma da Allah subhanahu wataala da kanshi yace ya girmama ka yace walaqad karramna bani adama kuma kai ne wa ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير خلقنا تفضيلا to yanzu ka duba Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya ce hakika mun girmama dan adam kuma mun fifita shi akan duk wani wata halitta wadda take cikin ruwa da kuma tsandauri ina fatan mun fahimta Allah ya ce kai wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila kai mun wato fifitar da su da yawa daga cikin abubuwan da wato mun ka halitta wato fifitawa darashtawa ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta muna shi nasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa cewa yake cewa wato da a ce law annakum tawakkaluna wato da a ce za ku yi dogaro ku dogara ga Allah kama kama kama hakka tawakkulihi haqiqanin dogaro ina fatan mun fahimta la razaqakum yace da ya arzitar da kuwa kama yarzuqu tayr kamar yanda yake arzitar da tsuntsu yaghdu himasan zai wayi gari da damfararren ciki yana jin yunwa wata ruhu bitanan amma ko da marece kai ya dawo da cikakken ciki ne ina fatan mun fahimta da za mu dogara ga ubangiji ubangiji da ya halitta ka mamin min dabbatin illa ala allahi rizqu يرزقها من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi babu wata halitta a cikin ƙasa illa alallahi rizquha face arzikin ta yana wajen Allah wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san ina ne matabbatar ta take ina ne mazaunin inda ya kamata ta zauna take kaga wato abin nan da kake gani wato abin nan gwazarma da take can cikin kashi cikin jijji wallahi ubangiji yana sani da zamanta ina fatan mun fahimta dukkanin wasu kwari da kake gani dukkanin wasu ma mazajiya da kake gani duk wata tururuwa da kake gani duk wata halitta da kake gani da take cikin ƙasa ubangiji ya san da ita kuma ya san ina take hmm. Hmm. Hmm. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض hmm. ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa huma mafatihul gaibi a wajen shi ne mabudan gaibi yake la ya'lamuha illahu babu wanda ya san su shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ne ya san abin da yake cikin ruwa kifaye da wato abin nan an gane ko duk abubuwan da suke cikin ruwa Allah subhanahu wataala ya san da zaman su ya san da kuma bagiran da kowanne yake kuma a can din da yake sani yanda yake aika musu da abinci ina fatan mun fahimta kuma Allah ya san waɗanne halittu ne akan tsandauri ya san kowace matsayarta da inda take da wani wata halitta cikin itace take ina fatan mun fahimta irin tsutsotsi da sauran sauransu ina fatan mun fahimta wata halitta cikin ƙasa take wata halitta cikin kashi take wata halitta kai cikin ma eh, wato jikinka take kai wata halitta a cikin wato gagirar kafa gagirar kafa take Allah ya ce wa ma tasqutu min waraqatin kuma babu wani ganyen itaciya da ya isa ya fado illa ya alamu hafa ce sai kan sanin ubangiji sai kan ilimin Allah subhanahu wataala wala habbatin hakanan babu wata kwaya fi zulumatil ardi a cikin duhon wato duhon kasa wala radbin wannan abin nan wato abin nan Allah ya ce dan ya ce wal abin wala yabisun koko busassa ce wato illa fi kitabin mubin face tana can cikin littafi mabayani an riga an rubuta ta an san nan ina take an san mustaqarraha wa mustawda'aha ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta muna to shi na sa Allah ya ce inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab wallahi kakka nemi arziki ga kowa koma wajen Allah nemi arziki shine adda mabudan arzikin to nemi arzikin wajen shi sai ka samu arziki ga mai arziki ina fatan mun fahimta sai Allah ya ce hunalika hunalika da'a zakariya rabbah hmm. qala rabbi habni min فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة تكلم الناس ثلاث ليال قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والعشي المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hunalika da'a zakariya rabba lokacin da ya shigo wajen Maryam sai ya ce anna laki hadha ina wannan abincin yake zo miki qalat sai ta ce wato huwa min indillah ay yana zo mini ne daga wajen Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kuma Allah yana arzitar da mutane ba tare da wato kididdiga ba to sai annabi zakariya ya gane cewa to shi ma wato waraka ciwo ne wato matsala ta abun da yake damuwa da shi Allah subhanahu wataala ya kawo karshen shi shi ma ya kamata ya roko ubangijin nan ya arzita shi shi ma bai gairi hisab ina fatan mun fahimta <laughs> Allah ya gafarta mai to hunalika a daidai wannan lokacin ne da a zakariya rabba sai annabi zakariya shi ma ya roki ubangijin shi ya kira ubangijin shi qala sai ya ce rabbi ya ubangiji habli milladunka ka zurriyatan tayyiba ya Allah ka bani zurriya tsarkakakka daga wajenka innaka sami uddu'a, lalle kai wato mai sauraron addu'a ne mu yi hakuri muna tarjama amma asalin labarin can cikin suratu wato maryam an gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce hmm. na'am <clears throat> ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا هولي من لدنك وليا يرثني نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن kuma قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية يا أرى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه في فخرج على قومه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا الله أكبر Masha Allah. To shi ne Allah subhanahu wata ya ɗauko bayani ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ina fata mun fahimta. Kaf haya ayin sode Allah ce zikiru rahmatin rabbika abdahu zakariya wato ambaton wato baiwa da rahama ta bawanka shine annabi zakariya. Allah ya ce mi. iznada rabbahu lokacin da ya kira ubangijin shi ya roƙi ubangijin shi nida an kira hafiya a ɓoye ƙala sai ya ce rabbi ya ubangiji ƙala ya ce rabbi ya ubangiji inni wa hana al'azmu minni ya Allah ƙashina ya yi rauni washta'alar ra'asu shaiba ya Allah kaina ya bice da furfura abin nan washta'ala ra'su shayba walam akun ya yahaya ba mu taɓa sa wani yahaya ba kamin a sa sunan annabi yahaya duk duniya babu yahaya babu yahaya nau babu ya haya naka babu ya haya na wancan babu ya haya na garin kowa duk duniya babu ya haya sai wannan Allah ya ce lam naji allahu min qablu samiya gabanin yanzu bamu taba sa wato suna ya haya ba ina fatan mun fahimta qala sai ya ce rabbi ya ubangiji ya kunu li gulamun kun dai gashi dai ya kawo sharuɗa ko kuma ya roƙa ko to kusan ɗan adam kuma sai ya ce kuma yanzu an ce an bashi to kuma ne ba sai murna ba to sai ya ce rabbi ya ubangiji ya kunu li gulamun kuma a a za a yi a ce na mallaki ɗa? <laughs> Allah fa <laughs> Allah ya roƙa kuma an ce an bashi ko sai ce to an na ya kunu li gulamun ta ya za a ce na wato mallaki ɗa? wa kana timra'ati aqira bayan matata ga ta bakarariya kuma can waya faɗa ma Allah ya ce matata bakarariya ce kuma Allah ya sani kuma ya ce dai ya bashi kuma shine yake ƙara faɗa ma Allah kuma ya Allah a za a yi kuma wa kana timra'ati aqira ga matata bakarariya wa Balaga balagatu min al-kibar itiya shine wacan yace abin nan eh, ishta'ala ra'su shayba sannan azmuhu wato wahan an gane ko kashin shi yayi rauni kan shi yayi hurhura to kuma shine yake cewa kuma wa Balaga balaganil kibaru eh menene ce mun halicce ka walam ta ku a lokacin da ma ba kowa kake ba ina fatan mun fahimta qala sai ce rabbi ya ubangiji iji alli. aya ya Allah ka sanya mini wata alama kaga ya ari wato abinda mutanen bani isra'ila sun kai cikin suratul baqara kenan sai ce qala sai ce rabbi ji ij'alli barbewa ta nan wurin ku dinga abin magana fa a cewa wurin nan kada a kawo matsala ga wannan kuma mutane masu gicewa ya kamata abin nan ku dinga kula eh, na <clears throat> an gane ko qala sai ya ce rabbi ij'al li aya ya Allah ka sanya mini wata alama qala sai ya ayatuka alamaka ta cewa mataka ta dauki ciki to Allah tukalliman nasa thalatha layalin wato sawiya ai Allah tastati al an gane ko thalathata layalin wato sawiya ko da ka so ka yi magana ba za ka iya magana ba yanzu ka koma kurman karfi da yaji kwana uku dorere shikenan sai dai a yi maka magana amma kai ba ka yi ina fatan mun fahimta don haka shine sai Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi min al mihrab sai ya fito wato wajen mutane ne a wato haraban wato masallaci fa auha ilaihim sai yake faɗa musu cewa an sabbihu bukratan wa asila wato ashiya ku ci gaba da wato asila ko wato ku ci gaba da wato ambato ku ci gaba da wato an gane ko tasbihi ga ubangijin ku safiya da kuma mareci ina fatan mun fahimta to shine nan ma sai Allah subhanahu wataala ya ce ina fatan mun fahimta qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a fanadatu al mala'ikatu sai ga mala'iku sun kira shi wa huwa qa'imun yana tsayo salli fil mihrab wato yana sallah a cikin masallaci anna lokacin da yake roƙon kenan yu Allah yubashshiruka bi Yahya lalle Allah yayi maka bushara da ɗa sunan shi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah zai zo yana mai gasgatawa da wata kalma da ta zo daga Allah shine annabi isa alaihi salam an gane ko wato kalimatullahi kuma ruhullah ina fatan mun fahimta musaddiqan bi kalimatin yana mai gaggata wata kalma min Allah wadda ta zo daga Allah wa sayyidan kuma zai zo a matsayin shugaba wa hasuran zai zo a matsayin katangantacce wanda wato ba zai yi sabon Allah ba ba zai wato tara da mata ba ba zai ba zai ba zai ba ina fata mun fahimta wa hasuran wa nabiyan kuma shi annabi ne minas salihina daga cikin saliha annabawa annabawa dukkaninsu salihai ne ko to minas salihin daga cikin nagartattun mutane qala sai ya ce rabbi ya ubangiji anna ya li gulamun ta yaya ɗa zai kasance gare ni wa ƙari balagani al-kibaru bayan tsufa ya zo mini wa mar'ati a ga matata ta zan ya ba ta haihuwa qala sai Allah ya ce zalika Allah kaman dai haka ne wato kadhalika Allah yaf'alu ma sha. kaman haka Allah yake aikata abin da ya ga dama qala sai ya ce rabbi ji li aya ya Allah ka sanya mini wata alama da zan gane cewa matata ta ɗauki ciki qala sai ya ce ce tuka abin da ya ka? Allah tukalliman nasa salasata ayyamin shine wato ba za ka yi magana ba tsawon kwana uku illa ramza sai dai ta hanyar ishara kawai sai dai ka yi ishara cewa wancan hmm. an gane ko eh mu ma mun ara ko Allah ya gafarta mana yawa an gane ko Allah ya gafarta mana illa ramza wadhkur rabbaka ka ambaci ubangijinka ka ambaci ubangijinka kafiran da yawa ma'ana ka ta tasbihi da yawa ka ta istighfari da yawa wasabbihu wato wasabbih ka yi tasbihi bil ashi safe wal ibkar wato bil ashi wal ibkar wato safiya da kuma marici na fata mun mun fahimta Allah ya ce wa idh qalatil mala'ikatu ka tuna lokacin da wato mala'iku sun kace ya maryamu ya ke maryam mala'ika ya zo wajen wato abin Maryam yace inna allaha ki. lalle Allah ya zaɓe ki wa tahharaki kuma Allah ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alamin ya kuma zaɓe ki a cikin wato mata na halittu baki daya banda Maryam wace ce wace mace ce ta taba samun baiwa irin ta Maryam cikin wato mata mata na halittu baki daya babu babu wadda ta taba samun karamci irin nata na fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana Allah ya ce wasdafaki ala nisa'il alamin yace ya maryamu ya ke maryam uqniti li rabbiki wato ki wato ki da'a ga ubangijinki wasjudi ki sujjada warka'i ki ruku'i ma'ar ina tare da masu ruku'i ki dinga tsayar da sallah ai li rabbiki ki dinga wato tsayuwar sallah ki dinga tsayuwar dare ki dinga tsayar da salloli wasjudi ki cika sujjada warka'i ki dinga ruku'i ma'ar ina tare da masu ruku'i zalika min anba'il ghaibi Allah ce wannan daga cikin laburbura ne na gaibi nuhihi ilaika kai annabi sallallahu alaihi wasallam muke labarta maka ina fatan mun fahimta nuhihi ilaika wato muke labarta maka muke karanta maka Allah ce wa ma kunta ladaihim ai baka gaban su idh yulquna aqlamahum lokacin da suke jefa wato alqalumman su suke jefa wato abun wato abin nan a qur'an su ina fatan mun fahimta ayyuhum yakfulu maryam cewa cikin su wane ne zai ɗauki renon maryam ai baka nan lokacin da suke musu akan wane ne zai renon maryam wane ne zai ɗauki ɗawainiyarta don haka har daga ƙarshe an ka ki samun matsaya har an ka yanke hukunci cewa cewa a yi ƙuri'a kuma dama wannan ƙa'ida ce fiƙihiyya ko sun ka ce me tusta'malul qur'atu indal mubhami ina fatan mun fahimta kawai idan al'amura sun ka rikice to kawai ayi qur'a ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana an gane wannan kenan to shine Allah subhanahu wataala ya ce ai wa ma kunta ladaihim baka gaban su baka na halarci wajen idh yulquna aqlamahum lokacin da suke jefa wato alqalumman su wato na ƙuri'a ayyuhum yakfulu maryam cewa daga cikin su wane ne zai dauki renon maryam wa ma kunta ladaihim kuma har yau baka nan wajen baka halarce idh yahtasimun lokacin da suke jayayya akan wane ne zai dauki renonta Allah ce idh qalatil mala'ikatu ka tuna lokacin da mala'ika ya ce ya maryamu ya ke maryam inna Allah yubashshiruki lalle Allah yana miki bushara bi kalimatin da wata kalma mai tsarki min husmuhul wato minhu daga gare shi wannan kalmar take wace irin kalma ce Allah ce ismuhul masihu Isa ibn Maryam sunan wannan kalma shine almasih shine Isa dan Maryam annabi Isa dan Maryam ina fata mun fahimta wajihan fid duniya shi wani mutum ne wato mai matsayi a cikin gidan duniya wal akhirati kuma yana da matsayi wato a gidan lahira wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin makusanta Allah subhanahu wataala ashe kaji annabi Isa wato bawan Allah ne ba dan dan Allah bane ina fatan mun fahimta سي الله يجي ويكلم الناس ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال رب قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول جئتكم بآية من ربكم آه. أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله نعم. وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله آه. وأنبئ ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون Allah ya ce wa yukallimun nasa fil mahadi kuma wannan ɗanɗan zai yi magana da mutane a cikin zanin goyo wa kahalan da kuma lokacin da ya kai ƙarfi ne wa minas salihin kuma yana cikin salihan bayi qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji anna yakunu li waladun ta yaya da zai zai kasantuwa gare ni wa lam yamsasni basharun bayan babu wani mutum da ya taba shafata ta hanyar halal ko haramun qala sai ya ce kadhalika Allah yakhluqu ma yasha kaman dai haka ne Allah subhanahu wataala yake halitta abin da ya ga dama idza qada amran idan ubangiji ya hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kadai yana fadi ne ga wannan al'amarin kun kasance fa yakun sai ya kasance wa yuallimuhu alkitaba kuma yana sanar da shi littafi wal hikmata da kuma wato hikima wat tawrat kuma wato ana sanar da shi wato at-taura wal injil da kuma littafin injila shi ma za a sanar da shi wato idan yazo ina fata mun fahimta wa rasulan kuma shi wani irin manzo ne ila bani Isra'il zuwa ga wato bani Isra'il menene yake wato kira zuwa gare su anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum lalle ni nazo muku daga wato da wata aya daga wajen ubangijinku wata alama daga wajen ubangijinku wadda take nuna cewa ni dan aikan Allah ne ni manzon Allah ne anni akhluqu lakum min at-tin lalle ni ina wato mai mai halittawa gare ku daga tabo ina halitta wani abu daga tabo ka hay'ati tsairi wanda yake kama da tsuntsu fa an anfukhu fihi sai in yi busa a cikin shi fa yakunu tsairan bi idnillah wato sai ya kasance tsuntsu da yarda Allah da izinin Allah da amincewa Allah wa ubri'ul akmaha ina warkar da wato makahon da anka haifa bai taba gani ba wal abrasa da mai kuturta wa uhyil mauta ina rayar da matacce bi idnillah shi ma da izinin Allah sai annabi Isa alaihi salam sai ya zo ya isko mutum ya mutu sai ya ce wani tashi sai ya tashi sai ya ce abin nan ku bashi labarin da kuke so ku faɗa mai in kun ka gama bashi in ya ga dama sai ya ce to koma waka in kuma ya ga dama sai ya kyale shi hakan ina fata mun fahimta wa uhyil mauta bi iznillah wa unabbiukum kuma ina baku labari bima ta'kuluna dangane da abin da kun ka ciyo idan ka ciyo abinci annabi Isa sai ya ce ai wannan gurun kaza ka ci. ciyo sai ya ce ai wannan kanzo kaciyo. ciyo sai ya ce ai wannan garin kwaki kaciyo. ciyo sai ya ce wannan shinkafa kaciyo. ciyo wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abun da kuke boye kewa a cikin gidaddajin ku idan kai ƙarya an ka roke ka an ka ce ka taimaka sai ka ce a ban da komi ko ni gidan can ma ne nake sai ya ce ga buhun shinkafa can cikin gidanka ai ga buhun masara can cikin gidanka shine wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika lalle a cikin wannan la ayatan lakum akwai wata irin alama babba gare ku in kuntum mu'minin in dai kun kasance masu imani da wato sakon Allah da kuma dan aikan Allah Allah ya ce wa musaddiqan kuma annabi Isa alaihi salam shi mai gazgatawa ne lima baina yadayya ga abun da yake gaban shi na littattafai da anka saukar wato minat taurati na daga at-taura wal uhilla lakum kuma zai halatta muku ba'da alladhi hurrima alaikum wani sashen abun da anka haramta wato anka haramta muku ga annabawan da sun ka gabace shi ina fatan mun fahimta Allah ya ce waji'tukum kuma ni zan zo muku bi ayatin min rabbikum da wata irin aya alama daga wajen ubangijinku fattaqullah ku ji tsoron Allah wa atiuni kuma ku yi mini da'a inna Allah rabbi lalle Allah ubangi wato shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu ku bauta mishi ashe ka ji annabi Isa alaihi salam shi da kanshi yayi bayani cewa shi bawan Allah ne ba dan dan Allah bane bane shi bawan Allah ne ba abokin Allah bane shi bawan Allah ne ina fatan mun fahimta mai isar da sakon Allah subhanahu wa shi ma mai karɓa ne daga Allah ina fatan mun fahimta inna Allah rabbi lalle Allah shine ubangijina wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu ku bauta mishi hadha siratun mustaqim wannan shine godabe wato miƙaƙe sai Allah ya ce falamma ahassa Isa minhumul kufra amma yayin da annabi Isa wato ya fahimci wato tsananin kafircin su dogewa akan kafircin su ai ma alima Isa minhumul kufra lokacin da annabi Isa alaihi salam wato ya gane tsananin kafircin su qala sai yace man ansari ila Allah wai wane ne zai taimake ni zuwa isar da sakon Allah qala al hawariyun sai wato hawariyawa wato asfiya'uhu kenan wato mutane waɗanda suke tatattu cikin mabiya ne cikin sahabbai ne sai sun ka ce nahnu ansarullah ai mu ne mataimaka Allah za mu taimake ka akai addini inda Allah subhanahu wataala ya umarni akai shi amanna billahi domin mun yi imani da Allah washhad kuma ka shaida bi anna muslimuna lalle mu masu miƙa kauya ne lokaci ya cike cif to abinda mun ka faɗi daidai Allah ka ba mu wato lada Eh, muna wato cikin wasu ayoyi ne kun ga ko yanzu na rugo ne ko yawa muna cikin wasu ayoyi ne waɗanda normally suna buƙatar abin ga an gane ko tunda ko tarjama muke yi ya kamata a ce akalla ana buɗe wasu ma'anonin suna fitowa da kyau ko Allah wato Allah ya taimake mu da mun ka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kure kuma akwai karancin ilimi da bincike Allah ka yafe ka share cikin zukatanmu baki daya Allah ka tabbatar da zaman lafiya ga ƙasanmu Allah ka tabbatar da zaman lafiya ga ƙasanmu Allah ka kawo muna aminci Allah ka saukar muna da aminci Allah ka janye muna talauci Allah ka janye muna talauci Allah ka kawo muna abinci Allah ka kawo muna abinci Allah ka janye muna babu Allah ka janye muna babu Allah ka janye muna babu babu Allah ka kawo mana kuɗi Allah ka zubo mana kuɗi Allah ka albarkanci kasuwancin mu Allah ka albanci Allah ka albarkanci yan kasuwan mu Allah ka albarkanci manoman mu Allah ka sa ma manoman mu albarka Allah ka yi muna maganin abin da ba mu iya makan mu magani Allah ka yi muna maganin abin da ba mu iya makan mu magani Allah waɗanda suke cikin halin tsanani ko rashin lafiya ko wata cuta ta daban ya Allah ka warware musu ya Allah ka tausaya musu ya Allah ka tausaya musu ya Allah ka tausaya musu waɗanda suke cikin yalwa Allah ka ƙara musu yalwa waɗanda suke cikin yalwa Allah ka ƙara musu yalwa waɗanda basu yarda da kai ba Allah ka karkato su zuwa gare ka Allah waɗanda sun ka yarda da kai Allah ka ƙara musu yarda da kai Allah ka kashe mu akan wannan tafarki Allah ka kashe mu akan wannan tafarki Allah ka kashe mu akan wannan tafarki wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka